Thank you.

yanzu sai ka je ka ni din ne zaka ce ba na sallah sai dai kawai ka ce ba na yin ta kan lokaci to kuma ma ina ruwanka tunda dai ba kai ka halicce ni ba kuma in na mutu kabarin nan namu ba ɗaya bane ba ni da kai ina ruwanka zaka dinga sa min ido haka kai zan yi wa sallan Allah zan yi wa kaga ni fa ba na son irin wannan abun fa Ba na so gaskiya ya za a yi ka je ka dinga min irin wannan abu An sai ya dauka na yi ɗin. Ki ba za ka miki gaskiya ba. A ni ba na son irin haka tunda dai sallan nan ba kai zan yi wa ba. Bare ka ce a'a in nai ba za ka amsa ba. Oh, ka ji min wannan mutumin. Ni ba ba a haka da ni. Idan ka shuka za ka shuka alhairi mu barbatin shari can baya mace mai biyayyar miji ta dace lallabi miji kuma sun dace sannan mutuncin na gabari ba ce Mm, wani na da Allah ka ɗan jira ni in ƙarasa shiryawa sai ka sauke ni gidan sunan nan da nake son in ɗan je. Allah dan annabi sa'adatu ki kitse. Ki je ki shirya kawai ki kama hanyar kike tafiya ki. Ni kin ga aiki zan tafi bana son ɓata lokaci. Wannan matsala ka ce kai ta shafa. ko ba haka ba ni matarka ce kuma haƙƙina a kanka yake dole kai mun abin da nake so don haka dole ka jira ni in ƙara kintsawa in ɗauko yanzu ma bari in je in ɗauko jakata kawai da mayafi na in ya so sai in sa shiryawa a mota dan girman Allah ki bar wannan maganar ki je ki shirya ki tafi kaga ba ba inda zaka je fa wallahi ba inda zaka je sai ka sauke ni bar ma in datsa ko mu je ka sauke ni ko in ya so daga can sai ka wuce inda za ka je amma sai ka gama min uzuri na ce mu tafi ko kana bata min lokaci fa a'a so kake sai an ci an gama cinyewa a gidan bikin da Allah mu tafi Salihu ko baka ji ne ko so kake in ta ihu duk makwabta sai sun ji abin da muke ciki me yasa kake min haka idan za ka yi min abu sai ka ja min rai ni fa ba na son haka fa gaskiya ba a haka da ni na ce kanka ake ji wai mahaukaci ya faɗa rijiya ya ce kanku ake ji ni wanka na nake to da mutum ya ce ba shi da iko komai ba mutum ba shi da iko da zai ba a cikin gidansa ba shi da iko mutum sai abin da aka gana ma za a dinga wa mutum ana yi masa wulakanci yadda aka gana ma sai kai ni dai ka yi mu je ka aje ka aje a a watse ban ƙara so wallahi ba za ki matsa min ki ce wani kuma sai na yi sai to shikenan ni ma kuma dole ka jira ni ga ma abin da nake hatsari yake so mu je mi to shikenan mu tafi mu je a hankali mu je a hankali duk yanda kai daidai ne a inda ya dane ne wai wannan wani mace irin wani wani irin abu ne dan Allah dan annabi muna tafiya akan hanya kina ta wani kwalliya akan titi mata aure ba zan yi kwalliya ba so kake in tafi in je in je gidan biki a dinga tsegumi na ko so kake in je gidan biki a rena ni ba zan kwalliya ba tunda ka hana ni in zauna a gida in yi nan din ma titin ba za ka bar ni in yi ba eh, ba me ba ki bari in kika je can gidan gidan bikin ki samu wani daki ki labe ki wanda ki sai yanzu ki kalan arena ne zaki mun kwalliya kalan arena ne a ce sai da na zo wajen zan kwalliya wato ba ka son in shiga fes kenan ka fi son in shiga ana zinɗe ne ana nuna ne ana ga ta can. To me me a ciki? Ka bar ni ma in canja kaya ma ka hana ni. Me a ciki? Me in anya a ciki? Da Allah kakka ishe ni ka bar ni in yi abin da zan. Kawai muna tafiya da ke kina mata aure kawai kawai ki dinga ki dinga kulli a titi ba za ki bari ba? Da Allah kakka dame ni. Ba fa na son fa irin wannan fa ina fa gaya miki fa ba fa na son fa wannan fa ba fa na son irin abin da kike fa na fa gaya miki fa. Sai kai kuma. Mun ban so ai ban tsayakin so kakin sai ki tafi da kafa ba. Bismillah. bismillah a shaida mun tara yan kallo a wajen nan ni da kai ni da kai sai an tantance waye mai mota a motar mata kice ke kika siya kai da kaya ai duk mallakan wuya ne Allah gafara kai da kaya duk mallakan wuya ne juyowa za ka yi ga kwanan can ka wuce amma me yasa kin kin kafin mu zo ba ki ga ba me yasa kin kafin mu zo to ba za ki ga mun ga kwanar can ba ga da Allah kakka ishe ni dan Allah kakka ishe ni ga kwanar ki faɗa ba sai da muka huce wannan wulakanci ne ba ki ga mutane ga kwana can ba sai da aka waka wuce da yanzu idan wani yana bin mu a baya muka muka ya buga mana kuma fa me za ki ce mun a gani fa ba tijaran nan ka ba fa ka gane Kawai ina saurara maka ne. Allah ki ki nuna mun kwana, ki nuna mun kwana. Ban sani ba, ai ka san gidan marka. Ban sani ba. Kawai ki ga mutane ga kwana ba za ki faɗa ba sai da aka wuce za ki wani mutane ga wata kwana ta. wani tsabar salon wani wulaƙanci ki wani ce wani sai da aka wuce kwana da kici wannan kwana ce mai wannan abu ga ta can gaba ta ina Kai makaho ne ba ka gani? Kai makaho ne ba ka gani ba ga kwanan can ba, yau ka fara sauke ni gidan? Ki fa daina mun Ko ta dode ne ta koma ta kifi. wai dan Allah ba ban gaya miki cewa sauri nake yi bane ni dan Allah da nabi kin zo kina tabata min lokaci kin tsaya kina tono kwalle kwalle me haka na ce sannu sarkin sauri sannu agogo sarkin aiki zaka zo kana uzura mun cikin gida ka ki bari na in natsi in yi kwalliya mun taho titi ka hauni da bala'i nan din ma ba za ka ni in in karasa abin da nake sannan in shiga gida ba so kake in shiga arena ne tun farko ai na ga miki cewa sauri nake ko zan tafi aiki ah! kakka dame ni fa kakka ishe ni ni fa ba a haka da ni ba fa ba a haka da ni fa ka gane kai kai kaga in ka gaji kawai ka sawwake mun fa ni ba bana son irin wannan matsalan da masifun nan da sun ci sun ƙi karewa fa sun ƙi ci sun ƙi cinyewa fa wani wace irin masifa na auro yar jaraba wallahi yar jaraba to ba sai ka sawwake mun ba tunda ka auro jaraba sai ka sawwake mun ko dole ne sai ka zauna da ni kaga bari in gaya maka aure goma fa ba uba goma bane da Allah tan annabi ki kaga kaka ishe ni idan ka ce kuma zaka takura min sai na gama abin da nake cikin gidan ka banni ma in canja kaya in fito fefe ka hana ni nan din ma ka hauni da masifa da yake kai ne agogo sarkin aiki sannan agogo sarkin aiki duniya idan ka shuka za ka yi rabe kayanka mu shuka alhairi mu barbatin shari can baya sun nace sannan mutuncin na gabari ba ce tarbiyya ce matar sanu ki duba Allah matar sanu kuma ki bi shi a yayin lafiya lau lafiya lafiya kalau yayin lafiya ka zauna kai ta tunani kai kadai haka dogo zai zo ya haifar ma da matsala ba ba komai inda wani abu da ya ka gayan kokari na zan sayar da zan maganin sa wallahi ba komai dai ce ma ba komai tunda na ce ma ba komai ai ba komai ka da inda ko ba ai ba zan boye ma ba ko Mm, dama je mun yi waya da su gogo to kuma yanzu ma da wani fito su muka ƙara waya da su tun jiya ma suka ga in gaya ma na manta sai yanzu da safe suka tuna mu to suka ce mun magana kuɗin takin nan suka ce a tura oh. warar kamar suka tuna mu abinda ya kamata a yi ma shine gobe da safe sai ka sai baka kuɗin kawai ma ka tafi kaje ka kai musu ba sai ma an tura musu ta wani abu gobe eh ka ayin yaya in ka ce ƙauyen nan ne ni ni wallahi tallahi dai zuwa ƙauyen nan ne dai ni ah. tam hmm? ka je ka kai musu kuɗin taki ka dawo shine wani zai zama wata matsala gwaggwaye in je ta ce na zauna ba za ka zauna ba zan baka kuɗin gobe da safe ka je maza maza ka je kai musu a gama abin da za a gama ba ba kin san me oh. a gaskiya mutumin nan ko yana shigan min hanci da kudindini saboda kawai dan yana aure na sai ya dinga juya ni yana azabtar da ni ya dinga min wasu abubuwa yana takura min sai bala'i sai masifa aure ba ana yin shi dan a huta bane ba eh amma kawata wallahi ke kika ga dama ni yanzu da kika ga na riga na fito ba gashi nan ba ba ni da tension ɗin namiji a kaina zaura ba ki gani ba na safa daban na dare daban alheri kala kala wallahi tallahi yaushe ki zauna kina bata kanki lokaci kai kana nan kana zaune ɗari biyar tana neman eh, eh, eh, gagaranka kawai namiji dan ya auro ka ya ajiye ka a katon gida shi kenan ya ya ya ya mai da kai ɗan iska. A yanzu ke ɗari biyar sai ta gagare ki To ba dole ta gagare ka ba ba sai an baka ba. mutum sai dai kawai dinga dura maka abinci fara da mai kana ci kana kana shiga toilet a'a ba zan iya ba wallahi ke kika ga dama kina da hakuri duk wanda ya shigo sai ya dauka ana maka wata uwa duniya kin ma kanki alam na sharafa ni ma fara canji ba ai da naga dama ina ganin take taken sa tuni na ce yanka min kati ne gaba ba zan iya zama ba yanzu ku zaura kala kala alheri baki gani ba wallahi akwai alhazan birni <laughs> ba wanda babu in zaki yanke igiyar ki to mu jera to Allah to yaushe zauna kina kallo da haka kike yanzu gashi na ya fara nuna a jikin ki ai saboda haka gwanda dai ki san wallahi yana zuwa zan tayar mai da tijara a ki tayar mishi wallahi ban takarda ta ba zan iya wannan rayuwar ba ki fito ki zo ki gwada ki gani ai sa'a ne idan kika fito yanda kike da kyan nan wallahi tsaf kan ki ce meye wannan sai mu ji an sha kwana <laughs> eh, eh, eh, wata za mu fito mu fara masu jigi jigi jigi kisan namiji in kina mishi biyayya ya fi taka ki son ran shi dan haka sai kin bauɗi kai wani tsohon bazawari na hayatin din <laughs> ina jin labarin ina jin labarin wai wannan din nan da ya maka ne ta tuntuni a ki daina hangen shi ai shi ba shi da citta a hannun shi ki fito hajiya mu kara akwai masu sai masu barkono masu yaji <laughs> wallahi kan ma ki koma baya ai in kin fito hajiya ki fito a mutum a ganki sababbin lala zaki da sababbin ɗiba yaushe zaki koma gidan jiya kuma shi ma mijin naki sai ya miki dariya ai mu sai a rena ka a ba wannan magana ka miki ruwa ki kora kamun dan sha sai zufa nake ki kamun ne mu je mu yi masu jigi jigi jigi jigi a wata ina sai Allah mu barbatin shari can baya hausa gunga ina abinci. Abinci? Eh. To wai kai girki aka ce maka na zo? Zan zauna ne ina ɓata lokaci ina shiga kicin hayaki yana mm, hayakin abinci din na sa ni ina ƙauri? Ba zan iya fa faka ga. Da mm. ka iya ka dinga shiga kana girka kana ci yanzu dan abincin da zaka ci ma na shiga na girka maka. To amma wannan abin ya kai responsibility ɗinki ne. ba kya son samun lada a ranar alkiyama ne ko me to kai baka baka son ka samu ladan ni kaɗai nake neman ladan kai in ka shiga ka girka ka bani na cika ci ai kai ma ladan za ka samu ko wai dan Allah sa'adu me yasa kike mun haka ne me yasa kike mun wannan wulakanci wannan ai wulakanci ne <laughs> me abun wulakanci to ni ba ka ja mun ba zagi ba me abun wulakanci kawai ka shiga ka girka abin da zaka ci shine wulakanci in shi ni zan tashin tafin kicin dora girki sai ka zauna ka jira sai na girka na baka ka ji ko shafaffe da mai sa'a sa'a sa'a wallahi na gaji da wannan auren a ce aure shi kenan dan mutum ya aure ka sai ya ajiye ka a gida ba man shafawa ba kome kome naka in ya ƙara in kai magana sai ya ce sai an yi albashi kome sai an yi albashi ai da man na gaya miki kuma tun da kinkiji ai ba kya ki gani ba ko ba gaskiya ba ba abin da ban gaya miki ba a cikin gidan nan amma kika yi yanzu kuɗi na ce ya bani fa kuɗi na ce ya bani fa in siyo mai na ya kare in siyo turarika in siyo kayan kwalliya da sauran abubuwan da ba za a rasa ba amma wai sai an yi albashi kullun shi kome sai an yi albashi wani wace irin rayuwa ce to yanzu ki tunda kin auri dan albashi dole ki haƙuri kuma tunda kin ji kin gani dole ki haƙuri da abin da ya zo miki yanzu bari mu ga kullum rayuwa akwai matsala wallah akwai matsala ina ba zan iya irin wannan rayuwa ba fa ni fa na fi son kullun in ji dumus fa kullun in ji dumus kullun in ji dumus a a to wallahi da canje wallahi da canje nan ba rayuwa ba ce ba ga wani me wannan karɓi mana tukunna a gani na kina miƙo min wasu kuɗaɗe ba yawa da na daɗe ban karɓe su ba a'a ba kawata aikin wuce wannan ki je ki ce faran kan kwalliyar na kika ce to ai ni tunda na yi aure ma bai taɓa bani irin wa'annan ba A! Ah, to yanzu kuma dan na baki wani abu ne ni da ki ya wuce haka ki yi maneji kafin a kwana biyu insha Allah zan ƙara miki wani abu. Kai! Ni na gode, na gode, na <laughs> gode. Kawata Allah ya mu tare ne. Sai a shirya a tafi kuma supermarket a je a yi ciniki. Cefane da kuma cosmetics ko? Tafiya kina tashi. Me zai me ya rage? Yanzu tafiya zaki? Waya kika min kika ce in zo. Kina da matsala ba shikenan ba? Ko akwai wani abu? Mata na gode. Na gode Allah saka da alheri. Amin amin. To shikenan. Sai sai mun yi waya. Sai mun yi waya. ki dai ɓoye kar ya gani ya fara miki ya ma isa ya ma isa in ya gani ma me zai da su na gode ki gaida gida sai mun yi waya yo sharaban duniya da ayyare kai wannan shine jumus wannan ai ba kayan kwalliya kadai ba wannan ai da cakuman yau sai na sha ai Ya ce hanyar ma. Matar Salihu, matar Salihu. Matar idan ka shuka, za yi rabe kayanka. Mu shuka alhairi, mu barbatin shari can baya. sun naci sannan mutuncin na gabari ba ce tarbiyya ce matar sanu ki duba Allah matar sanu kuma ki bi shi a sannu wata ina son ganin ki yau ko gobe. Da Allah ga wannan kuɗin. Ga zan yi baki yau babata za ta zo. Shi ne nake roƙon ki dan Allah dan Allah ki daure ki dan yi musu girki ko sa samu wani abin nan ka su zo gidan nan a cikin kunya. kaga Salihu gaskiya abin da kake min ya fara isa ta ni bai warka ce ko bai wasu ce da zan tashi in riki riki in girka musu da su manyan wata ne ba za su ci su koshi sannan su taho ba sai sun zo tukunna za a girka musu nan su ci ni bai wasu ce kai salihu a sharaɗin aure da ka tashi auro ne an ce dole sai na yi girki ko na girka wa wasu abinci sun zo sun ci kaga ka kiyaye ni fa <laughs> wallahi ka sane ni don kaga ban da uwa ban da uba shi yasa kake min haka kake min wannan cin fuskan kake son ka dinga azabtar da ni wai wallahi na shiga uku sa'adatu ki tsoron tsoron ki da ubangiji ki ji tsoron ranar da zaki koma ga Allah wannan abubuwan da kike yi a cikin in na mutu in kai kake ba da rahaman karka ba ne da za ka zo ka dinga gaya mun kai ba ka jin tsoron Allah kai ba za ka ji tsoron Allah ba me ne nake miki za ka dinga an zama da ni kana wala da ni in dai a wannan halin ke yi wa'annan abubuwan da kike yi din ma to wallahi karki ki sare za ki samu rahamar Allah kakka ba ni ita in kai kake bayarwa na ce ka ji ko in kai kake raba rahaman kakka ba ni ita Wayo Allah jama'a ku taimake ni. Wannan abin da kike ki je ki ta yi ke da Allah. Dawo dawo. Wallahi sai ka yamma jama'a jama'a ku taimaka mu. wallahi sai ka sake ni yau wannan wahalan na gidanka ya yi ni wallahi sai ka sake ni ka ban takarda ta na ce ka bani takarda ta <laughs> ah! <laughs> gaya maki ba wannan mutumin irin cin zarafin da yake min da cin mutuncin da yake min a gidan nan saboda Allah da annabi eh? yanzu kuma me ya faru ni wallahi na gaji ni kawai zo nake ya sake ni na gaji da wahalar gidan nan na gaji to ai ke ce kika yi tun farko fa na gaya miki abin nan na ce miki tuntuni ki san yadda kika kika bar gidan nan ki fito waje naira ɗaya a ce tana gagarar ki a cikin gida in a wajen ne ya za a yi dubu ɗari ma ba za ta gagare ki balle naira ɗaya amma kin nace me yake tsina na miki a cikin gidan nan ne hmm? kin ga to idan ya sake ni yau daban na gobe daban kullun kullun kina cikin damuwa to idan ya sake ni zaki bani inda zan zauna baki da matsala zan kai ki gidan amma fa kin san mun tashi ina kuka koma daga anguwar galadanci mun koma can kunta saboda haka ina da guri da zan sauke ki ɗaki guda ma zan sa a gyara miki saboda wannan gidan namu ya fi yau ba yau sai ya bani takarda a gidan nan amma shi waye kina cikin damuwa na gaji da wannan masifa anya ko kawata zaki iya rabuwa da wannan aure? sai ba na rabu da shi ba. kamar na bi sai na rabu da shi waye shi shi waye shi sai ya sake ni gaskiya gwanda ya sake ki tunda ba shi bane ba autan maza jibi dukin bikin aure goma ai ba uba goma bane ba aike kika ki yanda kika san tattabara haka kike dan soyayya tuntuni na miki wannan hudu baki ji ba yanzu kuma aikin gani dole ki bi hanya ko to ki san me kike ciki layi bari ya da ato yau ba san abin da ake yau sai ya sake ni a gidan nan ya sake ki yana sakin ki ki mun waya zan zo in dauke ki mu wuce sabon gidan ba ki da matsala ina yi wa umma bayani zaki samu guri ba ki da matsala umma mai fahimta ce ki yi hakuri ki daina kuka kin ji Allah ya kiyaye gaba ni yanzu zan tafi dama biyowa ne kin ga makotan ku na ji Allah ba shi da ɗari biyar ki ba to yau kuma to zo mu je sai in baki ki yi haƙuri kin ji me za ki siya ni ki ba ni kawai ina baki dubu biyu mata ishe ki to mm. zo mu je in baki Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. ko ba sa nan ne? To, salamu alaikum. To kuma ba kowa bar gida a gidan nan. To, ko fita makota ta. To. Shi ban jin da mutane a gidan nan. Na mun kwaso rana. Wallahi. ko ruwa ba mu ba mu wallahi na ga ruwan a hanya na so in in siya na ce to in muka zo nan gidan yaya ma samu sun yi kyau wannan horaye ko na <laughs> ki sai mu irin su <laughs> Allah ya hore yayan ki zai nake Allah ya sa Kana <laughs> nan ne ko ba ta nan to wasu ne nake a nan wasu ne nan dai kuna ga rasulu in na bacci nake ji ma wallahi kike ji ko nake ji ta a mota nake ta gyangyadi ga ta ta fito <coughs> sannu na wuni lafiya to bai Allah a gaisa mana ke yaya haka za ku shigo gida babu wani sallama babu komai ku kama kujera kawai ku zauna kaman gadon gidanku eh lafiya wannan wani irin wulakanci ne ku haka ake yi a garin ku ku shigo kawai ban san daga ina kuke ba ku suwaye da wani gana mazgor ko dai daga sambisa aka turo ku ni fa ban yadda da ku ba fa lafiya me haka ke tsohu wannan amma daga ganin ki baki da tarbiyya a gidan ku ah, kulbari kulbari bari matsayin ki ba ba baki kai matsayin mu ba saboda ita mahaifiyar wanda kike zaune a cikin gidan ce ni kuma kanwarsa ce dan haka ki iya bakin ki ba wai dan kin ga mun zo daga karkara ba mun yi ma iya bakin ki muna ta rije da sallama ki ji bane wallahi oh dama ku ne ai ban fahimta ba sai yanzu kika fahimtar da ni <laughs> <laughs> to wannan ku ne shaka tafi traveling agency yanzu ke haka kike ko haka kika koyawa wa yar taki tarbiya haka take mutunta na gaba da ita za ta rufe mun baki rufe mun baki rufe mun baki dan ina auren wanki baki isa ki zo ki ci mun mutunci ba ko wannan rufe mun baki ko wannan ki da nake zaman sa a gidan nan bai isa ya mun abin da kika yi mun ba ki kiyaye ni idan kina cin kasa ki kiyaye ta shuri nan birni ne ba ƙauye bane kina ji ba haka mu tarbiyyar birni take ba shiga ya wa yar ya tsohuwa ta ta rufe bakin ta ki gaya wa yar ki tsohuwa ta rufe bakin ta da ruwa ba sa kwando bane ba a hirdin ki kul kul kiyaye ni ki kiyaye ni kina ji ki hakuri nan ba ƙauye bane ki duba gidan da kika shigo kuma ki duba matar gidan da kika tara idan kina wani ƙauye suna kyale ki to nan ki kiyaye ni ki kiyaye ni na ce to ta kiyaye ba haka ba yanzu za ku yi waje kai tashi ma ku yi waje a tashi ai waje tashi ki yi waje tattara kayanki da yarki ku yi waje kun zo ne dama ku ci mun mutunci ku gaya mun magana to ni duk wanda ya nuna min dan yasa tsaye na karya shi a gidan nan duk wanda ya ce min kule a gidan nan sai na ce mai cas ko ɗan naki da kika haifa bai isa ya min wannan abun da kika yi mun ba ke in ban da ma nake dan respecting ɗinki ba sai na sa an karya min ke gida biyu a gidan nan ba an yi waje da ke in ya so in dan naki ya zo ya tsitsin ya tsitsin ya sa a gane masgo ya sa a wulbairo ya biya a kai ki makabarta in iska Wata kuka ne ko kuma kwayo nan ga gidan ga gidan nan nan nan. Gida za mu koma. Garin yaya me lafiya za ku za ki ta gida kuma mun je gidan mun je gidan yaya yaya baya nan muka haɗu da matarsa muka muka je gidan matar ta fito ta ci mutuncin mu Mata tashi? Eh ta ci mutuncin mu ta zazzagi inna. ta zazzagi. shi ka daga masa hankali. Eh, hello yaya. Kai wai wai har sai inda ba su zo ba ne? A gwaggo ta zo fa ta je gida wai wannan wannan kodaddiyar mata ta ka ta sa ta a gaba ta rinka zaki. Gaskiya nan wannan wannan wannan ba dace dace Kana ina yanzu? to to ga mu nan ga mu za zo gida mu je gidan da dauki da kanmu kaga gogo ta jale ta mu je ni fa son binnin nan gogo wa ita ta haife shi ko ki haife shi to uban ya kauye a ni ma wallahi nan ma nan ma gidanki ne mu je da ita bashi mu koma an ka ganshi ka ce na ce ina gaishe shi Allah ya masa albarka gidan nan fa sai mun dan Allah karki mun bukule ki bude ke ce mi ke ce mi gidan nan kin ga idan muka je kika matan nan magana to ba gidan yaya bane ba gidan nan gidan nan gidan gidan gidan ki ne mu mu dinnan mu ne wulakanci ne da cin mutunci wulakanci da cin mutunci na kai mahaifiyata ta soki mata wulakanci wannan wani yin rashin mutunci ne au shi ka je to sai ka bari idan ka gana wa iyayen sai ka rama masu ko ba su mai iyaye na baka ji da wannan abin da kike a cikin gidan nan ba na baka ji abin da kike min a gidan nan na gaji to kai kadai ne mai iyaye mu a mu a ice aka yanko mu san mai iyaye sai ka rama masu Ni kakka akan wasu tsofaffi. Ta! To wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi ki abinda nake gaya miki. Ki kiyaye. gidan ku ne na. Inna. Sannu? Ya na wuni. waje kuturu da rawan gada. rawar bori. bismillah ku zauna ina ku zauna ku zauna ku zauna ku zauna ku zauna <laughs> ba na ciki ne ma hakan ta faru ni da ina nan da tuni ne ne abun da na abun da ga kujera sabu sabu sabu ga kujera ina haba haba dan Allah ke ma hau zauna ke ma hau zauna tashi ki zauna kan Allah ai na annabi ne na gajiya ya gida ya hakuri ki hakuri lafiya kalau na gajiya lafiya kalau wallahi ba komai rashin abun da ya faru bana nan ne ba komai wallahi rashin sani ne Amin amin. Amin amin. A yi haƙuri. Ba A yi haƙuri. Da Allah ya yi haƙuri Ba komai ai da Allah ya sa ina nan ba hakan ba za ta faru ba. Ai kin miƙe kafa ki nan kin zo kin zo gidanki. Shi mai gidan kuɗi ibiya ki ka haife shi? A <laughs> ah, sai wata can wata koɗaɗɗiya ki zo ki na Allah ne ai ba komai girma a wajen kallon gara kuka haɗu wanda ma nan a Allah ya kuma miƙe umma kowa za ka za ka kamuzan sama za a wara hannu ya eh? kai shuru eh, ni fannan da kika ganin da kika san tsohuwar rediyo da ta ci ba da rigina ta ta ta ta ta haka za ta yi kai yaya Allah ba na fahimci ba ta son hayaniya ai shi ne kada ka ja wani bacin ran ba ta so mu za mu ke fawon mai gidan ce hmm. a ah, to shagwanti wo ajalin mai karfi sama za a wara hannu yaya kai shuru mu dai mu tafi kayi ke kwantar da hankalinki in ina cikin gidan nan ma ba ta wani abu wai wadda ke sanka karya mace cikin ranka gani gwani na birgewa san kowa abin yi sha'awa na zama ginshikin giwa balle ma akan kaina dawo na baka wake dawo na baka kosai dawayya eh dawayya gogo wai ko ya ya ya ya ya dan isu bulle. Dan <laughs> isu bulle yana na asara na sa Allah. Da na zo bunni na ga wasu dalilai wasu ɗan abubuwa. Sai isa nake jin kamar ma ni ba zan iya auren da da dai tunani na Kauye zan koma amma ƙauyen kuma wani lokaci. Wa alaikum salam. Ya, da dawo. Zan da zo. Da zuwa. ka ita matar gidan ba ta girki sai ka je ka abinci a waje. A ai kafin a ce an abin nan kudin da kun zo a gaje shine na ce bari aka su kuma muku wannan din. Ku ci wannan din da ya daga baya ma ta eh. hmm. An matsa ma da kokanta ne ta kai. Akwai iskokan wannan na iska ne na ƙarya ne yadda na ga tana wani abu na wani wani abinci a haƙuri zai baka ina ce ji wannan abinci kai kai mai cikin zani wallahi wannan ai da hannu ma da cokali da mai cikin Allah jam to cinye wannan ɗan sai ki ƙara da yanta a to ke kuma ana ba ka amma dan wannan abinci ba inda zai je wallahi <laughs> har yanzu dai ke yanda na san ki dinnan dai haka kike tana yabuta tana zuba kamar ba ciki ba ni ma ciki na tuke ke ma tun da kika zo ne in dai kika hadu da manja cikin ki wannan wai wai wai ta hankali na ki ne ba ke kadai ba sunan wata kasuwa kurmi to dai na Bashi da mun ce to ka dauka ka ci mana Ah, ai umma ni in baki ci ba ai na ai ba zai kada nama kada nama ki fallakan a ido <laughs> Ai. <laughs> duka mijin wannan in ba manomi ba alkuran ba za ki rufu ba kai ga ta ya ga wannan ya wannan ya yanzu ba kwan wuri muka je ki kunya ta ne Ki ji a hankali ke. Wala ba za ni mutum da ke ba. Mutum me mutum. Mutum ai na zo nan ai makaranta ma aka sani. Shi ne mutum? Har turanci nake ji yanzu kaɗan kaɗan. Sabuwar makaranta ce ta eh, mutum. Irin irin ta wannan ba? Wannan a gayyatan mutum in na je da ke in zama ba uwan tashi kar a ga garin. Ya ake wannan Kwano ne shi kuma? Ake bude. Dan Allah to kace. A a bismillah wallahi umma. Ai ni ina so in ga in ga kin kin wannan ina karami ni da wani da kike da ni kadan ci. <laughs> Ba ba a ta jin wa. Ci ci ci zan ci. Eh, ci ki rage mata. Wannan yarinya Allah ya ji kan mijinki. Ina tausayinsa wallahi da kuruciyarsa noma zai kashe shi. Ina. ina kaka ci da cokali ba to na iya ci da cokali kuma na ga kina cokalin wani irin rugu kaga ta yashe kwanan nan sannu to da ba mu dawo ba kuma fa da wala tuni zan samu wani wani gurin gurin cin abinci da an yi barna a da ko sun duka ba ki ji ina an ce yunwa ba a mata la haula ba a'a La ita matsayinta daban yunwa matsayinta daban yarinya. Hakon za a yi muku ɗansa. Ba haɗa la da da wata. Mace abinci ne ki ki yarinyan yannan. Hausa ce tace haka maka nan. Ai eh, naman ma nan haka na kai To. Abu kwa hira da mata gidan nan ba. Alkuran. dan miya abin ne? To, farkon zuwa na fa. Farkon zuwa na. Akwai ran da hidin na da hannu. na fito daga ni sai dan wanda na irin ambar na ce za mu da idan na cinye nawa abincin kanki naki zan dawo sai ki kara mana ni ai na fi so ki koshi to ai ina son ki ci kuma da da Allah an ban goshi ba ba zan iya bar miki kici ba ni yanzu da wannan abin sa himma kici da wannan abin ne yanzu da za a samu tuwo a to tuwon hatsi miyar kuka malam tunda mun shigo binni a saka man shanu a dan dora min tantakwashi iya kudin baburin za su yi muke tuwon hatsi mai kuka ya kashe 900 kudin kudin abun hawa. Ɗari tara? Yi. Jaka hudu da rabi fa. In dai za a tafi yanzu kin ga in a ƙauye ne sai kai sati. To jaka hudu da rabi kuma an kai noma ma da ita a garin mu. Ka ci gaba da haƙuri. gaskiya da ni dai na yanke shawara kawai zan rabu da ita zan sake ta ka ƙara ma wannan tunanin ko kusa ko alama ba zai yi ba me ya haɗa ka da sakinta yanzu ka duba dai a can ƙauye yarinyar nan sadiya sadiya yar makotanmu nan eh. haka ta dinga tatawa mijin na rashin mutunci na safe daban na rana daban na dare daban ba ga shi ba ba ga danginsa ba <clears throat> ƙarshe ya sako ta da mijin ya sako ta tana zuwa gida ta yanke jiki ta faɗi inna lillahi ba kai ko ina bare ya halinsa sadiya sadiya fa Allahu akbar ta haka ina gargadanta ka ka nemo ka nemar wa ka yardar ubangiji kai ta mata addu'a zai zama tarihi Allah ya rufe asiri shikenan ba ku da abin da kike so a shi zai Allah ya maka Bari je ni dan kashin gida. To. Matar Salihu. Duniya idan ka shuka za ka yi rabe kayanka. Mu shuka alhairi mu barbatin shari can ba. su an yi bacci ne mai nauyi ba a aiki yau ba aiki ajiya tunanin za ka fito mai hira da daddare ba ka fito ba ina ta da ni da inna <laughs> a'a kina zama yin sa dai saba da hirar dasa shi ne za a zo a hira da yaya <laughs> yana a gaji wallahi da asiri Yaya, ni yau tu fita me za da eh? <laughs> da rake. Balangu. Balangun dai a iya samu amma rake ba sai a yi na zaga rake. Ya da rake mana. Duk binni a ce ba rake. To me hada ki da balangu yanzu ke ko dan girma Allah. Shi zan yi inna. Da tsada fa. Da Allah a dinga zama a ƙasa. Domin kada ku zo kafin ku tafi kun gama lallatse mun kujeru. Ku ba ku iya zama a ƙasa ba sai ku zauna kan kujera ku yi wani kane kane. In ita in ta zauna kan kujera ita ta dace ta zauna kan kujera yaka ce wasu sa'anninta ita karamar. Wai ke wai ke sa'a me haka ne? Me haka ne? hakuri ba komai nan din ma ya fi daɗi sai ka ɗan mai giyan ƙafafuwa wallahi inda wallahi ba matar ya danna gaba ɗaya ba ta da mutunci kullum a cikin yi mana rashin mutunci take ba ma yake ni rashin mutuncin da take miki nema ba na jin ke ya isa na ce komai zafi eh, maganin dinga wa matan nan taka magana komai zafi maganin sa Allah duk abin da kai hakuri da shi sai ka ga karshen sa kar ka sa ranka kaji Kar ya dami ka. Ba ka ƙara ma wasu wannan abubuwan duk ba a yi su. Shaidan ne yake maka zuga wannan. Musa yake maka abun ne. Kana aiwatarwa kuma kai yafi farin ciki da kai a wannan ranar kar ka yi. A yi haƙuri zai wuce insha Allah. Ka ji mata addu'a ka jin kai sallah.